lamarin haka ne ku so lamarin haka ne uku so uku ne uku so uku ne uku so uku lamarin haka ne uku so uku ne kinga ki kwantar da hankalinki ba dai unguwa za ki je ba yau zan bar ki ki fita unguwa amma da sharaɗin ba za ki nisa sosai ba ba kuma za ki daɗe ba kina gama abin da kike za ki dawo gida wow shi yasa nake son ka abba in Allah ya yarda zan daɗe ba zan dawo ok my daughter za ki iya tashi ki fita amma kin tuna da sharaɗi na kina gama abin da kike yi tunanin ki ya dawo gida ki dawo gida kawai in Allah ya yarda zan dawo ba har Na na na na na Ai. Rayuwa akwai bukata in ka bi zuciya ka ji canjin labari. ko matsiyaciya yar wahala wallahi da na san ke ce ba zan tsaya ba sai na bi ta kanki na taka ki na gama da ke kamar yadda na gama da mahaifinki mai da wukar ba fada ne yasa na sha gaban ki da mota ba albishir na zo da Kin shirya da mijinki son wutar ki gobe zai sake ki ki ida ki zo ki kuma auren mahaifina ko To na zo na sanar miki ne da cewa kin yi amfani da kuɗi don ganin Faisal ya aure ki wurin kusan wuta. To ni kuma na yi amfani da ninkin kuɗin da kika bashi don ganin idan ya aure ki ba zai saki ki ba sai da umarnina. Ban fahimce ki ba. Yanzu za ki fahimta. Komai da sanadi na fahimta. rayuwa akwai bukata in ka bi zuciya ka ji canjin labari oh. miliyan uku hajja badi a tawaka da nufin ku yi auren kisan wuta na kwana uku haka ne ga miliyan shida miliyan shida na mai idan ka aure ta ba za ka sake ta ba har sai na umarce ka idan ka yarda ka ɗauka na baka halak mura buɗe su magani rayuwa akwai bukata ka bi zuciya ka ji canjin labari Na karɓi ki amma fa ina da sharaɗi ne ma. Idan na je na irga kuɗin nan a miliyan shida na ga babu dubu ɗaya, to ni ma fa zan iya saɓa alƙawari. Na amince. labari. Idan ke 'yar halak to Faisal ya sake ki Idan kuma ni 'yar Faisal ba zai taba sake ki ba da sanadi fahimta rayuwa akwai bukata in ka bi zuciya ka ji canjin labari oh, Dear customer, the MTN number you have dialed is currently switched off. Please try again later. Thank you. Wallahi inna wayan nan ba za ta shiga ba. muna yi imani ya yana sane ya kashe wayan nan yanzu abin da faisal zai min kenan yanzu abin da zai min kenan to shi kenan ai duniya ce ta fi ruwa jima wanda bai zo ma duniya tana jiransa tunda hakan da yake gani ya yi daidai ko ya je ya kyauta ina ki yi haƙuri ki je ki kwanta ni na san yaya tunda ya ce miki zai zo gobe zai zo saboda yaya baya saba alkawari ko da na rashin gaskiya ne Allah ya kyauta amma dai kan wannan al'amari bai yi daɗi ba ki hakuri ki je ki kwanta to in je in kwanta in je in kwanta wasila shikenan ne in je in kwanta ke kuma ki ta tsaiwa kenan ina ni ma zan kwanta shikenan na na na na na na na na na Dear customer, the MTN number you have dialed is currently switched off. Please try again later. Thank you. mun sabihu ikon Allah mai takama da ayar Allah mai takama da roƙon Allah alamin sabihu mai rukiya mai taimakawa bayan Allah jama'a assalamu alaikum Suna na malam sabiu mai maganin shaidanu wanda ke maradi wannan jawabi da zan yi ma bayan Allah wanda Allah ke jarabta da masiwa ta ciwon jinnu baƙi iska Allah ya kawo waraka Allah ya kawo sauƙi ciwon duniya in ba na asibiti ba na bakin iska wannan jawabi da nake yi idan mai bakin iska yana nan yana kallo na a yanzu haka a yanzu haka idan ya kalla in dai akwai iska bakin iska cikin jikin shi zai ji faɗuwar gaba ko zanzana ko ya yi wani ƙara ko ya faɗi saboda ya ga abin da ke tada mai hankali saboda iskan ya san kowane ne kuma haka Allah ya halice ni ban koya ba ba a koya mana ba haka Allah yake yin al'amuran shi sannan in Allah ya yarda idan kana fama da masifa cikin jikin ka sharaftawa ta rayuwa wanda ko a tura ma ko ka gada ko a gamu baka san ko menene ba jikinka yana ɗaukar ciwo kai baka san kowane irin ciwo bane to da farin kana iya zuwa likita asibita a duba ka idan an ga ciwo a ma magani idan ba a ga ciwo kuma ka ɗauki wannan lambai ka kira ni ka bani sunan ka nan take akwai abin sadaka wanda zaka bada a take za a gaya maka in akwai ciwo na iska zai zo take a gaya maka nan wurin wuri kaza wuri kaza naka na cikin jikinka yana ma ciwo ko kuma a wuri kaza wuri kaza ne iska yake zaune a jikinka kenan idan Allah ya sa an tabbatar da iska ne sai kai kokari ka je wajen wani bawan Allah wanda kai da shi ba dole sai ni ba Allah dai ya kawo ma sauki an gaya maka ga abin da ke damun ka kenan ka je in Allah ya sauke ma mai magani na bakin iska na kirki ne sai ma magani wanda ke kasar waje wanda nesa sake su da ƙasa ake musu a take da ƙasa za a yi magani a raba ka da bakin iska wanda kuma ke konan cikin gari kake muna cikin gari guda in kana so ka je cikin ɗakin ka da kai sai iyalinka ko kuma da ke sai mijinki ta waya za a cire ma iska take in Allah ya so yarda duk ka kira aka ce maka ga abin da ke da kwai na iska yana cikin jiki rike wuri kaza da ka rike na wurin za iskan da kanshi zai bayani da kanshi zai cewa ya bujiro na kara in tura shi aka in ya aka in gamo wani aka in na garo na shi zai gai labarin da zai gai ko kadai ku san shi sai Allah ne ba san shi ba haka Allah ke yi al'amarin shi sannan idan ka ɗauki lamba aka ce maka malam sabi'u ne sai ka ce mai maganin shaidanu shi kadai ni ba haɗa aiki na da wani wani aiki maganin bakin iska ne kadai ake yi idan Allah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh kowa yanda i fito da kyakkyawan niyya ya baro gida ya fito da bismillahi Allah kamar da hida alhamdulillah yau in ka tambayi wani a nan da ya iya tafiya amma yanzu yana tafiya wani ya iya magana amma yanzu ya zo yana magana wani kuma za ka tadda tura shi ake a kan keke amma duk Allah ya ɗauke jinyar yanzu bayan Allah muna ƙara yi wa Allah godiya matsalan aure zawarawa da 'yan mata ta dalilin bilhaki, waɗanda Allah ya ɗaura aure sun fi dubbai ba maganar ɗari yake ba ko ɗarirka dubbai da izinin Allah to da yardan Allah farkon Ramadan da za a shiga Malam Abubakar Bilhaki zai fara aiki cikin garin Maiduguri. Duk sati zai aiki sau biyu ma'ana ran Asabar da Lahadi da kuma Talata Laraba Alhamis nan kusa da tayan Kano bayan 'yan doya kusa da wannan makaranta firamare da izinin Allah. An fahimta da wannan sai kuma ran Asabar da kuma ranar Lahadi ɗan malam abubakar bilhaki zai aiki kamar yadda aka sani nan cikin garin duhuwar kura karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya ranar laraba da kuma ranar alhamis da kuma ranar juma'a kamar yadda aka sani malam yana nan cikin garin kano tsamiya babba daidai za wuya kusa da masallacin idi ranar asabar da ranar lahadi malam abubakar bilhaki yana cikin garin gombe nan bypass daidai tamra primary school da yardan allah muna ƙara yi wa allah maɗaukakin sarki godiya ranar asabar da kuma ranar lahadi akwai wakilin malam abubakar bilhaki a layin mai garin ɗan dagoro daidai gidan mai martaba sarkin ɗan dagoro da izinin allah rayuwa akwai bukata ka bi zuciya ka ji canjin labari oh. labari na na na na na na na na na da sanadi na fahimta rayuwa akwai bukata kawai zuciya ka ji can kai jama'a nuna wace irin rayuwa ce yanzu idan hadi ya tabbata cewa faisal ya yi aure mai zan ce wa mama da baba kai su lashi gaskiya idan hadi hakan ta kasance cewa faisal ya yi aure to tabbas zan yadda da magana hausawa cewa namiji ba dan goyo ba ne ko uwar da ta haife sama cizo kin raba su rayuwa akwai bukata ka bi zuciya ka ji canjin labari na na na na na na na na na da sanadi na fahimta Hello. to lafiya amma kin san dai babban lafiyar ni a gurina in ji kin ce da ni ga takardar saki a hannunki haba alaji ko farka daga bacci bai yi ba ballantana a karya har ya rubuta takarda ya bani wai sauran me kake yi ne ka jira ni zan kira ka da kaina idan ya rubuta min sakin to ina nan ina jira ta bature ya ce patiently waiting to sai ka ji ne <laughs> to shi <laughs> <laughs> 可以。 My daughter. Na'am, daddy. An shirya an ci kwalliya an fito za a fita? Yi eh, wallahi da zan ji ba. To babu damuwa. Kin sani kullum tawa gargaɗi ne da jan kunne. Duk inda kika je, ki tabbatar cewa gurin mutunci ne. Kuma da zarar kin gama abin da ya kai ki wannan gurin, ki sauri ki dawo. Kuma you should be very careful da waɗanda za ki hulɗa. In Allah ya daraji. Nice one. Don haka kina gama abin da zaki ki dawo gida. Zan zauna nan ina jira ki fa. Insha Allah. Sai na dawo fa. There he Hmm. <laughs> sojan duniya gani me ya faru kake nema na ne da gaggawa haka na kira ki ne saboda an gaya maki wasu abubuwa guda biyu to ina jin ka abubuwan guda biyu dole sai kin zaba daya na farko shine yau laraba ba alamis jibi jibi ita ce ranar da za a daura mana aure saboda yau nake so ni da ke karin nan kuma ba za ki dawo ba har sai kin samu karuwa wannan shine zaɓi na farko kin girgiza ku zaɓi na biyu shine kin san ana nema na ruwa a jallo ko zan sake aikata wani laifin zan bazar da fesa ko in kai kaina ko kuma in ba wa lakwayen dama su ramdani in suka yi ramdani, duk wani labari na ta'addancin da ya zama kece su lake kika sani na aikata zan buɗe su haka zalika idan na kira ubadiya ba za ta kwaye min baya ba za ta bayar da labari ba kya su mahaifinki a wuri ta saboda wani dakikinta wani timin lissafin ki da bashi da kan gado sai na ba su labarin komai na duk abin da ya faru kin san me zai faru idan hakan ta faru lissafin ki zai watse ko sauran ki sai ya fita da ki lalle zan baki mintuna guda uku ki tunani daga minti uku ko sakan muku ba zan kara miki ba ni zan zaɓi zabin da kika bari in me yasa zan yaka saboda ina so in mugun tabbatar da wani abu ina mugun zargin gano cewa tun farko baki taɓa suna ba inda yaka ta faru zaɓi ya rage gare ki daga nan babu gurin da zan wuce sai tare da ke zan jira ki na minti uku ki tunani komai da sanadi na fahimta rayuwa akwai bukata Ka tashi daga baccin? Na tashi. Ka rubuta min takardar sakin? magana fa nake maka na ce ka rubuta min takardar sakin? saki ko <coughs> ba nan maganar amma fa kike yi ki farka ke ki ki ba mai gida ko gida ubanki ne laifin bai ne maka da za ka yi min wannan yankan ƙaunan ba so kike yi in mutu ki ci gadura ba to ki fitar uku sau uku daga kamfanin amfara multimedia baka san irin matan da zaka ci karo da su ba me yasa zaka fifita kuɗi fe da soyayyar ma Faisal amma dai kin san in na kama ki ba zan miki da sauki ba ko ka san ni ma dai in na kama ka ba zaka ji da daɗi ba ko haka kika ce so nake ka aure da akwana uku sannan kuma ka yi min saki uku zan baka miliyan uku ga miliyan shida idan ka aure ta ba za ka sake ta ba har sai na umarce ka billahi la ilaha illa huwa ko minti uku ba zan ƙara ba ballanta na wani kwana uku kai watsi da ta yin da ta yi ma ta rika shi ga ƙoshi ga kwanan yunwa tana so a yi yadda take so duk da yadda take son ba abin da ake so ba ne uku sau uku duk wanda aka samu yana da barbashin hannu a cikin wannan aika-aikar wallahi sai ya haɗu da bashina ya kamata a yi bincike to komai zai iya faruwa su ne suke bibiyar yarka kuma da suka shi ta. wai ni mai yata ta yi musu ne suke neman su halaka ta sai mun tabbatar da cewa mutanen nan an kaure su a yi duk yadda za a yi me yasa baki kokarin sanar da jami'an tsaron hukuma saboda lokacin ba a zo gabar da nake so a zo ba kin ga na fara zargin ki duwa da gwajin kwanji gami da karabkiyar nuna isa su ne suka tare suka yi wa wannan tafiyar daurin dema uku sau uku wallahi doctor ban sani ba sun yi attempting din salwantar da rayuwarta ne ai wannan aika aika in kyale they are wanted ana neman su ruwa a jallo a ko ina a cikin fadin jahannam i know what to do how to do where to do you are telling me to take care of myself am i small kid Oba, in a situation, some men gun shoot a lady Yeah. Na shiga uku dan Allah. Ba na son kana hulɗa da mutanen banza. Ta ziyarci mutane takwas, kai ne na tara. To ni ma fa zan iya saba alƙawari. Za su kama shi. Uku sau uku. Shiryawa Nura Aminu da Sagir Fashion. Mataimakin mai bada umarni Kamsu Simati. ɗaukar nauyi Musbahu Amfara. Ni ba mutumin kirki bane. ka bi duniya a sannu a guje zan bi ta kai ma kai fatan ka gama wannan aikin lafiya dama dama ni kika ba nan ba akan me za ta baka nan ba an gaya ma tana da bakin iyaye ne da za ta hada mu'amala da wani dan sanda kis din saurayi uku sau uku ya zagi police a police station ya zagi uwata a police station ya ci mutuncin hukumar 'yan sanda 3 times 3 ba da umarni Hussaini Ali Muhammad. To matsiyaciya, yar wahala, wallahi da na san ke ce ba zan tsaya ba sai na bi ta kanki na taka ki. ka kashe ta me ya zafi ni ba yar halak ce. mutum nawa na bazara kanki haka shine kuskure na ƙarshe da za ka yi a rayuwarka aure kamar an daura shi ka zauna lafiya uku sau uku a tashar amfara youtube channel ka zuciya ka ji canjin labari